birrul ne shine kamar iyayenka biyayya kaga kenan bayan sallah akan lokaci sai wa sai biyayya iyaye wani ya taba zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo za a tafi jihadi ya dauko takobinsa ya shirya da ya taho za su tafi sai annabi ya ce kai ya ka baro iyayenka a gida sai ce ya rasulullahi an samu matsala na baro su suna ta kuka ya ce suna ta kuka annabi ya ce koma sai ka sa su dariya wannan ma jihadi ne jama'a ka duba girman iyaye wani ya taba zuwa wajen sayyidina umar yake cewa da Allah na zo neman fatawa ne wajen kai ce me faru yace na taba auren ne na taba neman auren wata yarinya sai na ce ina bukatan ta tashi soyayya ta sai ta ce ba ta so na yace abin mamaki a gabana wani yazo ce yana son ta tace kuma tana son shi wato ni ne ba ta so yace hakan sai ya dame ni sai bata min rikishi ya kama ni bai iya hakuri ba na sa makami na karɗe ta na kashe ta ya ce amma yanzu ina cike da nadama kana ganin Allah zai yafe min sai ce masa mahaifinka na raye ya ce mahaifi na ya rasu mahaifiyarka tana raye ya ce mahaifiyata ta rasu ya ce tafi ka bani waje bayan ya wuce sai wani yake ce masa ha khalifa ya aka yi ne me kuma ya shafi sha'aninka da tambayin rayuwar iyayensa bayan kuma ga fata wanda ya tambaye ka akai sai ce ai dalilin da ya sa shi ne da a ce iyayensa na raye wannan biyayya da zai mai iyayensa ya isa kankare masa wannan zunubin amma tun da iyayensa ba raye su je lahira can su karo ta garuwa nan jama'a kun ji babu abin da yake kankare girman zunubi wallahi irin biyayya yayi amma ya muke da iyayen ma yau haka samu sai hankali galibi sai hankali Allah ta'ala ka kyauta to sai sake zuwa wa an abdullahi bin mas'udin sai ya ce masa tun kultu tun ai sai ya ce sannan sai mai nikala sai ya ce jihadu fi sabilillah babu wani aiki bayan biyayyen iyaye da ya kai ka fita kai jihadi fi sabilillah wani abdullahi bin mas'ud an samu hadisi daga abdullahi dan mas'ud kala ya ce man sarrahu an yarqa Allah gadan musliman duk wanda yake so ya hadu da Allah gobe yana musulmi to fal yuhafiz ala haula'i salawati to kiyaye wa'annan saloli salloli haisu yunada lokacin da aka kira sa kamar zaka tashi aka ce magabata akwai wanda in ya daga yana faskare da ya ji an ce Allahu akbar to in ya daga bai mayarwa sai dai ya aje amma kai ne kana yi wai ka ga mutum yana wanki wasu ya gama wanki ba ana sallah wasu ya gama wanki zai je sallah mutum yana aiki wasu ya gama aiki zai je sallah tsakaninka da Allah yanzu uban yanzu saboda Allah yanzu mutane da za su fita yanzu kana aikin gwamnati za ga mutane da asusu bayi sun fito suna jeri za su wasu saboda yi latti in suka yi latti za a ba su kwairi amma ita sallah ba ta samu wannan darajar da zaka zo baka tsoron Allah ya baka kwairi kuma kwairi dan Allah ita ce jahannama billahi lazim to da haka sai ce fa inna Allah shara'a lin nabiyikum saboda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ma annabinku sunan huda sunnonin shari'a an gane wa inna hunna min sunan huda kuma sallolin nan guda biyar su ne sunnonin shari'a walau annakum sallaitum fi buyutukum da za ku rika sallah a gidajen ku ba ku zuwa masallaci ku yi kaman wa'inda suke zama gida su yi sallah wato sai ya ce fi baiti a gidansa da taraktun sunnata wallahi da kun bar sunnan annabinku walau taraktun sunnata idan ko kuka bar sunnan annabinku da dalaltun wallahi sai kun bace akwai sanda annabi ya faɗa masa habansa ya ce billahi lazi na kusa yi izini a kira sallah in an kira sallah in sa a tada kama in ja wani ya bada sallah ni kuma ɗauko itatuwa in kunna wuta in je gidajen waɗanda ba su fito sallah ba in kunna wuta a gidajen sun kona gidajen nasu in ji manzo Allah yanzu idan annabi zai ce zai kona gidajen mutane saboda sallah kaga yana nuna maka girman laifin kenan ko jama'an gano na abin da kyau Allah sai an kiyaye wallahi idan kana so rayuwarka ta yi albarka sana'ar da kake Allah ya sa mata albarka rayuwarka ta yi albarka ka far karfin makiyanka ka samu ɗaukaka Allah ka kiyaye sallah ka samu arziki ka samu arziki Allah madaukakin sarki da kanshi shi yake faɗi ke sallah tana kawo arziki Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan sai ce nahnu narzuqukum wa iyyahukum Allah madaukakin sarki ke cewa